أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara gode ma Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya ƙara ba mu samun dama cikin tafiyar da wannan darosa masu albarka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fahimtar abin da muke faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da shi muna a cikin darasi na ashirin da takwas inda a yanzu za mu yi bayanin menene dalilai wanda suke sa mutane neman sanin Allah subhanahu wata'ala menene abubuwan da suke tura mutane bayan mun fahimci cewa hanyar nan ta Allah ita ce hanya madaidaiciya ta bi Allah ma yana cewa siratun lahi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur hanya dai ta Allah wadda Allah ya zaɓa ita ce hanyar allah nan wanda ya halarci sama da ƙasa duka nashi ne, zuwa gare shi ne dukan al'amura suke komawa. A cikin alƙur'ani mun gane muhimmancin sanin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi ne littafin da kaɗai yake iya sanar da mu Allah subhanahu wa ta'ala. A nan wurin ya kamata mu lura da wani abu. Akwai wani abu da aka yi hani ma'ana kana iya neman sanin wane ne Allah sifofin shi shine mahallaci shine abin bauta wannan su ne abubuwan da ake so amma ba wai ka yi tunani cikin zatin shi ba wai Allah nan misali kace yaya yake a ina yake wane ne mahaifin shi wace ce mahaifiyar shi wanda duka baya da wannan ya isa kawai ka sani bai da wa'annan ya isa ka sani shi bai kama da kowa laisa ka mithlihi shai. Allah bai kama da kowa haka ya faɗa a cikin alkur'ani kenan ya ishe mu san da wannan a yanzu abin da ya kamata mu sani shi ne. ko kuma me muna tambayar kawunan mu? wasu lokuta yaya aka yi wa'anda suka wuce suka gane akwai Allah subhanahu wata'ala ya aka suka gane haka tambaya ta bi kuma yaya aka yi shi mutum muke gani yana neman sanin Allah yana neman sanin waye ya halice shi duk wanda ya zo duniyan nan tun yana karami kala yana tunani tunani wanda akwai kuskure ciki yana ganin kamar misali mahaifin shi da mahaifiyar shi su suka halice shi su suka yi shi har ya gano a su ma akwai wanda suka hito ƙalƙashin su su ma suna da iyaye kenan sannan iyayen su ma suna da iyaye haka nan ne har ta tunanin to ta a ƙarshe su wani ne wani ne kowa kenan wani ne ya saman nan wani ne ya kaza waye ya kaza ana samun kowane ɗan adam yana tambayar kanshi irin wannan tambaya din to me yasa in muka dawo tambaya ta farko me yasa mutanen da suka wuce suka zanki imani cewa akwai Allah ko da imanin nan nasu yana da kuskure ta hanyar ba su san Allah nan makaɗaici ba ne bai da abokin tarayya siffofin shiga irinsu kamar da muka yi bayani yaya aka yi amsa ita ce nan wurin zuwan annabawa Allah ya yi ta turo annabawa kowace al'umma Allah sai da ya turo mata annabi har ma yake cewa a cikin alƙur'ani inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah yana cewa a cikin wannan aya din mai tsarki mu muka aiko ka ya rasulullah mu ne muka aiko ka da gaskiya ma in aljanna masu aiki na kwarai bushara da aljanna sannan kuma ma wa'anda suke saba mani gargadi cewa akwai hutun nan kuma tabbas tana jiran mutane sai Allah yake cewa ka gaya musu ba mu taɓa barin wata al'umma ba ba ta da wanda zai zo ya mata wannan gargaɗi ɗin ba mu taɓa yin haka nan ba yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wata'ala babu mutanen da ya yi na wata al'umma wanda bai turo musu annabi ya musu wa'azi ba sakamakon haka ne muke iya cewa kira da annabawa suka zanki wannan yasa ko da mutane ba su yi imani da su ba ɗari bisa ɗari ya ba da nashi tasiri ta hanyar sun gano akwai Allah sai dai suna riƙe gumaka a matsayin wakilan Allah a doron ƙasa ko kuma su wa'ancan masu tunani suna ganin Allah akwai shi ga irin ayyukan da ya yi ko da ba shi ya halici duniya ba kenan a nan muna gane amsar tambayar da mutum zai iya cewa yaya aka yi wa'annan wa'anda suka wuce suke imani da Allah shi ne wannan to yaya aka yi mu har yanzu muke tambayar kanmu me yasa aka yi kaza shi ma wannan amsar shi shi ne Allah da ya halici dukkan bayi nashi sai da ya kawo sanin ko son sanin wane ne ya halice shi a cikin zatin shi shi ya samu muka samu kamar da muka ci za gani mutane suna tambayar kawunansu tun suna ƙanana har su girma kuma duk lokacin da mutane suka ƙara samun ilimi bakin gwalgwado game da Allah subhanahu wata'ala imaninsu yana ƙaruwa za ka same su imaninsu game da Allah da ƙarihin itiƙadinsu da Allah subhanahu wata'ala yana ƙaruwa a cikin zukatansu sakamakon imaninsu da saninsu game da Allah subhanahu wata'ala wannan muna iya cewa a taƙaice wannan su ne amsoshi wanda suke iya bayyana mamu muhimmancin neman sanin Allah a cikin zamaninmu da kuma zamanin da ya wuce. Na'am, akwai wani abu kuma da ya kamata mu ƙara lura da shi. Imani da muke cewa wa'anda suka gabata sun yi, ba wai yana nuna ba dukkan mutanen da suka wuce sun yi imani a'a muna nihin mafi yawan mutane mafi yawan mutane a da can kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da bayan zuwan shi an yi ta samun mutane suna imani da Allah subhanahu wataala ba wai shi ke nuna cewa har yanzu babu wanda ba su yi imani da Allah ba a ana samu me yasa makon muke nan ga bayanin wannan darussa ɗin saboda jawo hankalin mutane wa'anda ba su yi imani da Allah nan ba su zo su imani da shi ko kuma in sun yi imanin ma da shi suna da rauni cikin imanin su su dawo su ƙara ƙarfafa imanin su da Allah subhanahu wata'ala wannan shine a nan wurin muna iya saboda mu yi bayanin muhimmancin irin so da Allah subhanahu wata'ala yake mamu da tausayin da yake ma bayan shi wannan abin da ya sa cikin zati mu na san neman sanin Allah subhanahu wata'ala banda ma wannan bayan mun fara girma mun fara samun ƙarfin jikinmu muna da ƙarfin yin saɓo muna da ƙarfin ibada har mutuwar mu ma Allah saboda tausayin shi da sanmu kamar yadda mun taɓa gaya muku alƙur'ani ya gaya mu haka yana ci gaba da kula da bawa nashi duk inda zai je a nan nake sai in kawo wata isa mai muhimmanci wadda muka samu ta hanyar wani daga cikin abokananmu wanda ya yi ta gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon ya ta yi ziyara ta Imam Ar-Rida alaihi salam. Imam Ar-Rida mun sani cewa imami ne na takwas na daga cikin a'imma na ahalul baita alaihi salam. Shi jika ne na annabi Muhammad wanda an yi shi ba da jima ba da wucewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in muka kalli zamani kenan shi wannan bawan Allah ya ya kasance yana gurin ya samu tahiya ziyara ta imam yana ta addu'a siran nan sai Allah ya nuna mashi cikin mafalkin shi cewa ka tashi ka je wuri kaza akwai wani bawan Allah yana nan sai ka shirya za ku samu ikon tahowa tare imamu ya ce ina jiran ku a cikin mafalki wannan mutum ya ji daɗin wannan mafalki da ya yi ga imamu rida ya gani a cikin mafalkin shi me wannan daɗi ka ga jika na annabi ko ka ga shi kan shi annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji daɗi sai ya yi tunanin ina ne aka ba bashi kwatance cikin mafalkin shi ya je ya samu wurin ya sami wurin bai daidai da zuwan shi ba saboda shi malami ne na addini amma ga shi wurin da ya zo wasu mutane ne wanda ba su da alaƙa sam-sam da addini mutane ne masu sabo suna shan kwaya. suna shaye shayen su. sai cikin ran shi yake cewa to kuku dai mafarkin ba gaskiya ba ne kuku ya samu matsala cikin fahimtar mafarkin to jin daɗin abun har suna na mutunan an gaya mashi a cikin mafalki. sai tambayi mutane yake ce musu kaiwa a cikinku akwai mai suna kaza sai aka ce mai eh akwai sai ya ce ina neman mutunan sai mutum ya taso da ka gan shi san ɗan ƙwaya ɗan ta'adda shi ne ya ji nauyin da ya gaya mashi ya ce kai bar ne ya gaya mashi dai ya ce kai da ni da kai an gayyace mu zuwa ziyara ya ce ziyararwa ya ce imamu rida ya ce ni da ban yi imani da shi ba ban damu da shi ba ya ce to ni da an gayyace ni kuma an ce lalle in tare da kai yace bawan Allah ya ka ga matsa mana ce mu tai tare da kai wuri kaza Ya to ni dai lalle an ce dai ka zo mu tai tare shikenan shi wanga mutum da ya ga an matsa mashi sai ya zo an tai tare da shi sai ya ce to ya yarda suka shirya suka kama ya sun tai suna cikin tahiya me ya faru dare yayi suna cikin mota sai kai mai mota sai ka ce bari ka canza hanya wadda da ta yi saurin kai kutun da cikin dare kuke ga mashahad gari na imam rida suna bin wannan hanyar sai subhanallah sai barayi suka tare su suka tare su duk suka caje duk abin da ke ga hannuwansu a'a shi wannan mutum wanda ya mun rikiki ta mamaki to wace irin tahiya ce wannan a ƙarshe bayan an caje su suna shiga cikin mota duk mutane suna ta kuka an yi musu kwace a amshi duk abin da ke cikinsu suke yake tare da su na daga arziki sai shi wannan mutumin wanda aka zo da shi mai kama da 'yan kwaya sai ke cewa to jama'a kowa ya haƙuri sai ke cewa to shi wancan me yake cewa ne bayan mutane da suna cikin tashin hankali yake cewa ko ya haƙuri duk abin da ke gare ku wanda aka amshe muku yana ga hannuna kisa me yake cewa wanga mutanen sannan yake musu bayani yake cewa ai duk abin da ƴan kwashin nan suka sata suna sata ni da mun na kware cikin yanka aljihu suna sata ni kuma ina amsha daga hannunsu saboda kanan duk abin da suka amshe naku yana wuri na yamma mai da musu daga kayan ana tahiya zuwa imam rida a wannan lokacin ne shi wanga mutanen ya fahimci cewa kenan menene hikimar kiran da aka yi mashi je tare da wannan a wani lokaci shi kan kai shi wanga dan kwaya din ya tasirantu kan abin da ya gani da kiran da aka mishi da kuma wanga aiki da ya yi ya tuba ya kuma ma Allah ku duba irin kula da Allah yake yi ta bawa komai irin saban shi saboda haka nan duk Allah lokacin da ya buɗe mu kowa ta mu tuba ya ku 'yan uwana mu dawo mu tuba Allah yana son mu yana son mu san shi mu bauta mishi anan muke takaita wannan darasi namu sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin